gaskiya dai ba don koki ba na so an bar shi a asibiti ina ganin zai fi samun kulawa ba komai a bar shi ba a gida haka ai abin da aka yayi Allah ya saka da alkhairi wannan buguwa ce kawai ita ma kuma ana ruwan dumi duk kaga gun ya warware yana cin abinci yana komai to me za a kai shi asibiti a yi ba wani abu wallahi Allah ya albarka ba damuwa ta Allah ya kare mu da lafiya kuma dai a dan ƙara hakuri dai da Allah a dan ƙara hakuri afuwa tsotsi dai Allah ya aiko shi bayan da za yi ba komai ba mm. komai Allah ya sa mu dace ga dan rago canjin na sai a dan sai masa koda lemo da yawa. dan Allah dauke a ba ko ba ko a bashi da Allah na gode Allah ya darba to an gode yau Allah ya albarka zo miki na gaba matsalar kace ba sai an kai shi asibiti ba ina laifi ina laifi menene ya rage a cikin yaran nan yana wasa yana cin abinci dan hmm? wannan buguwan nan ita ma muna ruwan zafi zai warware me fa jikin naka kin ji yaya jikinka da sauki to ba za mu je asibiti ba muna gida madan Allah shi ne shi fama da ina so ka to Allah ya sauke Allah ya baka lafiya gida. Lafiya ƙalau zuwa. Yanzu ya gida. Masha Allah. To ala ayya halin dai ya kamata in gabatar da kaina da kuma abin da ke tafa da ni. Ni dai sunana Kabiru kuma Allah cikin ikonsa na ɗan sami rabuwa da iyalina kasancewar wani ɗan abu da ya gifta. To kuma a cika ta kamala na ɗan adam bai kamata ya ci gaba da zama haka ba ina laliban ina ya kamata in samu abokiyar zama sai kuma Allah ya sa na ji labarin ki kuma bisa yadda na yi bincike na ga cewa akwai kyakkyawar tarbiyya da dukkanin wata kamala da mutum zai nema ga matar da zai aura don haka daga bai kamata in yi ƙasa a gwiwa ba in zo in gabatar da kaina idan Allah ya tabbatar eh, suna da buƙatar a bani dama in nemi auren kamar yadda na riga na sani da cewa mutane da dama sun zo neman aure na amma ban amince da su ba saboda irin sun ta haka to amma kai da na ga al'amar kamar da sauranka ba ka da matsala alhamdulillah ala zalika na ji daɗin haka matuƙa kuma abin da dai nake ta ƙoƙarin nunawa saboda yanayi na rayuwa kwana biyu abubuwa sun ɗan nauyaya ba dai wani isasshen ƙarfi gare ni to amma dai insha Allah abin da ba zai gagara ba na haƙƙi na aure daidai gwargwado za a yi lalubu a yi abin da ya kamata. Haka ne, in dan wannan ne baka da damuwa saboda na riga na tanaji komai na aure na ba za ka sayi wani abu ba duk ina da shi eh, to sannan kuma gaskiya ina da sharaɗi sharaɗi na shine duk wanda zan aura hmm. idan aka ɗaura aure a gida na zai tare ba zan bi shi inda yake gaba saboda ina ganin ina da muhallin da zan zauna tare da wasu ma ba ma mijin da zan aura sannan kuma kaga ina da sana'a ta wanda shike za ta iya ɗaukar nauyi na da duk wanda ya raɓe ni saboda haka ba da matsalan komai karka damu ai alhamdulillah ai ni na ji daɗin haka matuƙa domin sauƙi ne a gare ni eh ba damuwa ai sai in tare hmm. <laughs> masha Allah fata na dai a yanzu yadda nake tunani ba wani lokaci ya kamata a ɗauka ba in so samu nema nan da sati ɗaya zan ɗan bubbuga abin da na samu na sadaki saboda haƙƙi na shari'a insha Allah sai in kuma sanar da wa'anda ya kamata sai a zo a abin nan insha Allah to shikenan Allah ya bani sa'a Lafiya nan alhamdulillah. Allah ya muku albarka. To yanzu ke tun da ke ce karama to ga naki. To waya da Allah. Yawo to kai ma ga naka. To Allah ya muku albarka. gaskiya na shaƙu da yaran nan cikin ƙanan lokaci na ji na su sosai baba abin da zan ce maka sai dai na ce na gode Allah ya saka maka da alkhairi akan san da kake min da ma ƴaƴana baki ɗaya kai haba ba komai ni ko in tambaye ki ina mahaifin yaran nan yake ne haka kin gane mai wani fata ai dai abin da ake ciki dai ni ba gani ba ai na san yaran nan da yin Allah ya da ba matsala wato magana ta gaskiya dole a ba miki kuma a jinjina miki idan aka kalli yaran nan kada an san cewa kin yi namijin gogari ko bayan da za Allah ya baki haka saboda sun samu tarbiyya kin ga kuwa tunda da kike kika samu da tarbiyya a gare su bayan da za a yi mutum ya ya rasa wato samun rayuwa da mai irin hali irin naki balantana kuma ke ɗin kan kanki shi sa nake ganin kawai a ɗan zuwan da ne yanzu gaskiya na ɗan fahimci an su abubuwa game da ke wani abin ba zan gani ba kai tsaye to amma dai na gani a gurin eh, mutan gida da kuma su yara ce me zai hana mu takaita wannan jira kawai ai abin da ya kamata inda kina ganin ba damuwa eh babu damuwa insha Allah zan yi iya kokari na ga na yi tunani akan magana taka daga bayan ni kuma sai in sanar da kai hukuncin da na yanki to Allah ya ji shi alkhairi na gode sosai ni ce ya kamata na jaddada maka godiya akan wannan abin da kake min da ayyana na gode kwarai da gaske a kai kidan kai kidan ba komai ba komai ai wannan abin ne na wajibi ya kamata ya eh masha Allah ke hajiya dole bawa ya gode wa ubangiji bisa wannan gagarumar ni'ima ah, ba don kai ki ce na saki baki ba sai in ce irin wahalar da na sha a baya sha Allah lokaci ne da Allah ya kawo yanzu da ran ainihin ta da komaɗa <laughs> saboda da ina samun wannan da tuni kuma na ya haka a wani zamani ba don karkice ne sakin baki ba na shiga rantsi abubuwa suka kulle sau na kaɗan inda fojin libya na sha biyar. amma ina kyautata zato insha Allah Allah ya kawo lokacin da za a tada ko maɗa <laughs> saboda irin wannan sangar sangartawa da kike min hajiya ai abin ba a cewa komai na da bukata wai ci gaba da bani labari ci gaba da bani labari sai ta yi hajiya bawan Allah nan ne Alhaji Awolu Matiwa ba wanda ya buge Halifa. Ya takura yana so ya turo akan magana aure na da shi. To ne kuma gaskiya umma gaba ɗaya tunani na akan yaran nan ne ba na son rabuwa da su. Alhamdulillah. Wai wai ta yare kyau ta ba ta tsarku in ban da ke addu'a fa muke kullum muna cewa Allah ya kawo nagari. To kuma Allah ka nagari me abun tantama da tunani a ciki? ya shigo ya turo kawai a wuce wajen ai ya fi sauki hmm? eh dama ya yi magana a kan idan babu matsala yana so in tare da su amma umma tsoro nake kar a samu matsala kina ga damuwa idan mun tare ai kina ganin bawan Allah nan kin san yaron kirki ne ki ga lokacin da ya buge Halifa irin kaffa kaffa da ya rinka yi da shi ina ka saka ina ka ajiye ba fa shi ya haife shi ba kuma tun da ya yi maganan a tattara su a mai da shi zai rike su ni alhamdulillahi ina farin ciki da wannan auren gara ki auren wannan bawan Allah wannan wannan wanda ya wulakanta ki kika fito gidan Kabiru zai ji bakin ciki da takaici ke daga abun arziki ya zo Allah ya tabbatar mana da alkhairi shikenan to insha Allah zan faɗa masa sai na ce ya turo to Allah ya miki albarka Allah ya albarka ina ilham bata kawo man ba ta shiga maƙota ina ga ta tsaya a gidan makwabta ba ta kasa shigo da uku shi yasa da nan duba ko ina a ciki ban ganka ba na san wani gurin ka samu ka laɓe kana nan kana aikin ci eh, ai da yake dama biredin ba yawa <laughs> na haɗi ɗaya shi ne nake ɗan rakawa da shan a gaskiya ai dama ka saba cin biyu sinki biyu yau ka ci guda ɗaya kana faɗin wai guntu ne kai wannan mutum da samun guri a'a to ni ba ma wannan ba ruwa ka san ana wahalar ruwa a garin nan babu ruwa hakan ya sa na je na samu kura na zo da shi kake ɗiban ruwa da shi a'a wai yanzu ka riga ka san lokaci ya yi. ka tattaro ka dawo nan kura na nan a waje yana jiran ka ka biyo ni da shi shago in ka je ka ɗebo hmm. Sinkin burodi na ajiye shi a nan gurin ka ɗauka duk ka haɗa da shi. ka fara cinye sirkin biredin a'a yanzu ruwan ma wa ya sani ma ko sai da ka gama shan wani sannan ka ɗauki wannan ɗin ka zo ƙara a kai saboda ina ganin wannan in ce shine farko ai tun da ban ga sinkin biredi ba na san duk a haɗe ka karba ka sha ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gwara ka faɗe ta yanzu saboda nan da ɗan lokaci kalilan zancen zaman makokin ga ake yi Ummi na wara mai kyan hali Ummi na wara Rabana manta da ba Kuda ka ce mu